yanzu hakan dai batun barin kuɗi miliyan dubu ɗari hudu na sefa da tsohon shugaban ƙasa tan mamadu ya ce ya yi a baitulmalin ƙasa na ci gaba da ɗaukar hankalin jama'a da haddasa tacce ku ce a fagen siyasar jamhuriyar Nijar. A sanyin safiyar jiya ne jama'a da yawa suka yi cincirin doma goya bayan shi tsohon shugaban ƙasar suka isa a gidansa domin ganewa idonsu yadda za ta kaya biyo bayan wata takarda da manyan hafsoshin jandarma suka aike wa shi shugaban ƙasar. wanda a ciki suka nuna buƙatar zuwa sauraron sa dangance da samun bahasi a kan batun kuɗaɗen da shi tsohon shugaban ƙasar ya ce ya bari kafin ranar 18 ga watan Fabrairu na shekarun 2010 da sojoji suka kifar da gwamnatin sa a jamhuriyar Nijar. To amma sai dai buƙatar zuwa gidan shugaban ƙasa tanjan da su jami'an jandarma suka shigar bata ci ba in ji Maitar Sule Umaru lauyan da ke kare shugaban ƙasa tanja. Duka maye-mayen eh, ofisha na jandarmeri wajen su biyar sun zo suka ce an aiko su nan wurin procurator public ya aiko su don a san wai zancen wannan na katsan miliyar da aka yi wai mu ya sani a kan shi mu sai an yi wannan bincike mi aka bari kuma kowa ya san hanyar bincike ina ta ma akwai siyasa masu tambaya ma ai audit ko ai akwai tanje ba contable bane ba ko ba wani ekonomi economy bane ba ba wani ministry agriculture bane ko na elevage ko na commerce kenan duk inda kudin kasa suka wani suka bar su za su gai ina su ci kuma anan bincike to ai ba tanjibai ma kamata a tambaya inda sun inda san suna san gaskiya da audit ake yi a duba. A maraicen jiya ma babban alkali mai shigar da kara procurer ya kira wani babban taron manema labaru domin nuna matsayin bukatar kiran ko sauraron shi tsohon shugaban kasa Tanja madadin wanda a cewar procurer waziri Musa Ibrahim ana son shugaban ƙasa Tanja Mahmudu ya bayar da shaida ne ko kuma bahasi dangance da kuɗaɗen da ya ce ya bari kafin a yi masa juyin mulki. Doka za ce min dole in akwai irin abin bincika. Na ce don ka a bincika a gani zancen nan da ake hudi da yake yaduwa eske shugaban ƙasa ya hudi shi dabuwar. Tsohon shugaban ƙasa Muhammadu Tanja eske shi hudi. In shi ya hudi eske zancen yana da eh, yana da tushen gaskiya a ciki don ka a bincika a gani. to eh, lauyan shi ya rubuta mini ya ce su basa magana tunda suna tamani eh, yana da kariya muka ce mashi a yanzu ba a zargin shi da komi ba a ce ba ya yi laihin komi yanzu wasu maganganu dai aka ce shi ya faɗi don za mu tambaye shi ban bayani kenan kamar shaidu ne zai zo ya yi ko kuma kamar an maka laihi ne za ka zo ka yi kara. ai baya yiwu a ce sai an tube maka kariya ko an kai daɗe waɗanne hanyoyi ne dokoki suka tanada wanda ake bi a saurari shi tsohon shugaban gari kamar wanda ya ce ya ga wani abu ne kenan doka ka ce ka ga wani abu kuma kai kaɗai ka gani idan dole doka za ta kiraye ka ka ce eh kai ka gani ko ba gani ba idan kuna tuni a cikin wata fira da ya da magoya bayansa ne 'ya'yan jam'iyyar amnesty da nasara waɗanda suka fito daga jihar tawa kuma suka naɗi murya su tsohon shugaban ƙasar ba tare da ya sani ba tanjamin murya an bato barin kuɗaɗe kimanin miliyar 400 na sefa inda gwamnati ta ce ta bayar da umarni domin gudanar da kwakwaran bincike a kai abdullahi mamman amadu sashen hausa na muryar amurka daga yamai